ango ango ango na dawo to kamar yadda na ce maka um, akwai yadda za ka bi ka lallaba amaryanka ba tare da an samu matsala tsakani ba ko an samu wani jin ciwo ko wani abu ba so da farko dai ma aka kawo amarya uh, a irin al'adar mu dai na arewance za a rako ango daki sau idan aka rako ango ɗaki za a bar ku tare da amarya idan kowa ya watsa daga kai sai ita to nan ne fa wasu suke kasa haƙuri za ka ga jiki har rawa yake yi ma eh sai ka ce irin irin kura ya ga nama ɗin nan so idan aka bar ku da kai da amarya ba wai daga barin ku bane za ka je ka jago mota ko ka wurga ta kan gado ko wasu da irin wasu da abin nan ko ka ce mata ke gyara ko wasu abubuwa irin haka na da farko dai an san akwai ibada da za ku gabatar da addu'o'i bayan wannan sai irin kan ma kana ma abu ya dame kawai ko kana wani irin ka nuna wani damuwa ka saboda ai dama za ka sa shi a ranka ne cewa ta ka ce ta kuma zama taka kuma haka din ne insha Allah mu cika raba so ka ga ba wani zai zo ya kwace maka ita ko wani abu yawwa so sai ku zauna a hankali a hankali kuna dan fira kuna fira kana ɗan uh, uh, wasa da hannunta kana dan shashafa ta in san samu nema irin ta yi wanka ka yi ko kun je kun yi tare da irin dai a yi tafiya dai kamar ba wani abu irin ka gane so sai kana dan taba hannunta dan shafa mata gashi dan dai a hankali a hankali ah, kana dan tattaba ta wuya kunne kaɗan haka ji tana ta kanta ma za ga mood din nata ya canza tunda ai akwai soyayya dama akwai shakuwa kuma ya kuwa ya kusa ne sai dai mu kasan mata akwai kunya mm-hmm. so uh, a hankali a hankali za ka na dan shashafa mata wuya in san samu nema ka kai bakinka daga nan a dan fara kis kana dan kisin ɗinta ka dan kisin ɗan wuyanta ka za ga irin yanayin tawa faɗi ya canza sai ka sauko a hankali ka zo ka ɗan kawo hannunka kirjinta ka ɗan shafa mata nono kana ɗan shafa kan nonon a hankali fa saboda ka san wasu shafa nonon ma ba su iya ba ko kis ɗin da nema wasu in suka cakon bakin nan sai za ka ji mutum zai ji kamar zai mutu a cakon maka baki kamar kamar za a ji maka ciwo ba haka ake yi ba ka sa bakinka a kan nonanta a hankali a hankali kana ɗan eh, kana ɗan tsotsa a hankali a hankali so ita kanta yadda za ka tana yi to irin wa'annan abubuwan a hankali a hankali to can za ga ita kuma eh, ita ma ɗan komai ya canza za ga ta ɗan fara jiƙewa da sauransu daga nan za ka iya ka kaɗan sauko da hannunka ƙasan maranta kana ɗan tafiya a hankali a hankali a hankali so wasu dabarun ma ba sai na gaya maka ba su da kansu za su rika saukowa suna zuwa ka gane an go barin baka ka tukunna ina zuwa ba ni minti biyu